kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu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 daular da ta shekara shekara ɗari ana wato tana gudanar da shari'o'i musulunci a wannan yankin namu wannan daula an yi ayyuka masu dama alhamdulillah cikin wa'inda muka fara da su littafin da ake ce ma umdatul ubbadi littafin shehu usman ibn fodiyo jagoran wannan daula ta usmaniyan da ya jihadi ya kafa daular musulunci a wannan yankin jagoran wannan daular to kuma satin da ya gabata a wannan littafi mun kawo bayani game da wato zikurran da ya kamata wanda shi ke cewa muhimmin zikiri ne wanda ya kamata musulmai su rinka kulawa da su zikurran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda kuma mun ambace su daga cikin su har mun kawo daidai kan hadisin Abubakar Siddiq wanda a wannan sati mu riga mu yi bayanin ko wane ne Abubakar Siddiq Allah ji kansa Allah shi masa rahama daga tanazirni nazirin iral hunan fasu ya alfaina da jerena ina da cin zanzana fuska ijiya fadaita da tawiliya ta su'anu ina da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu farkon khalifofin musulmai a duniya gaba da shi don khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sahabin manzo Allah a cikin kogo kuma ɗaya daga cikin khulafa'ur rashiduna wanda ma shine na farko wato Sheikh Usman ya kawo hadisinsa wanda wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari yana cikin Sahih Muslim kamar da Sheikh ke cewa wa min zalika ma jaa fi sahihaini daga cikin zikurran da suke masu muhimmanci bai kamata matsayinmu na musulmai mu rinka kulawa da su mu rinka ba su muhimmanci mu rinka yin su hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waton ƙalli rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mini waton a abubakar siddiqu ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana roƙon manzo Allah yace ya manzo Allah allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya manzo Allah ka koya mini zikiri ka koya mini addu'a wanda wannan addu'an zan rinka yin wannan addu'a a cikin sallah faqala sai manzo Allah ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ma Abubakar Siddiq yace ga addu'ar da zaka yi tunda ka roƙe ni baka addu'a wanda zaka rinka yin addu'a ita cikin sallah to ga addu'a in baka kaga addu'ar da masoyi ya ba masoyi manzo Allah masoyin Abubakar manzo Abubakar masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu manzo Allah ce ya manzo Allah ka bani addu'ar da zan yi addu'a da ita a cikin sallata wanda kowa ya sani duk musulman duniya sun sani manzo Allah bai da aboki bai da masoyi irin Abubakar shi yasa wata rana aka tambaye shi aka ce masa wa kafi so sai ce Aisha aka ce a wannan cikin mata ne cikin maza muke magana wa kafi so sai ce babanta kenan manzo Allah ya fi son Aisha ya fi son Abubakar kenan Abubakar da Aisha gehen mata Aisha gefen maza Abubakar hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gashi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka koya min addu'a da zai mun rinka yin wannan addu'a cikin sallah manzo Allah ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ku dibi abubakar tsantseninsa da biye biyayyarsa ga Allah da ibadodin da yake wa Allah da soyayyarsa ga manzon Allah da kaunarsa ga manzon Allah da zamansa mataimakin manzon Allah wanda manzon Allah ke cewa cikin mutane ban taba samu wani wanda ya fi amfanar da ni a dukiyarsa kamar abubakar ba ban taba samu wani wanda ya taba amfanar da ni a abokantaka ba kamar abubakar to duk wannan amfanin da abubakar yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abokantaka dukkan soyayya dukkan sadaka dukkan kaunar eh, da ke tsakanin su amma abubakar yana cewa manzo Allah na ce ka ce ka zalunci kanka zalunci mai yawa a ce eh, wannan shi kamata a ce mu zama kar mu dauka cewa mu ta aljanna ne mu muna iya bada aljanna a wannan ba ta kai can ba wallahi kai takatsantsan domin su bayan Allah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna kullum ibada kake yi amma kana jin tsoro wai Allah ya karbi wannan ibadar kullum bautar Allah kake yi kana jin tsoro wai Allah ya karba sannan kuma kana tsammani eh Allah ya karba kar ka dauka cewa gaba kuma Allah bai karba ba kuma kar ka dauka kai tsaye Allah ya karba kai Allah ya gafarta ma kai na aljanna ne kai kana kai ma eh, kai tsaye ka ka tabbar kar ka dauka makan ka wannan kar ka dauka makan jibi Abubakar Siddiq wa duk duniya ba wanda kai Abubakar Siddiq in ba annabi Allah ba amma kaji abun da kike cewa inni zalamtu nafsi zulman kaseera ni na zalunci kai na zalunci mai yawa domin dukkanin mu masu kuskure muke ba mu wuce mu yi laifi ba tunda Abubakar bai wuce yi laifi ba haka mu ma ba mu wuce ba mu ba duk kowa duniyar nan ba wanda ya wuce kuskure saboda ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka faɗi wannan wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma ba mai yafi zunubi in ba kai ba ba mai yafi zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika saboda ka gafarta mini gafara daga wajenka domin Allah shi kadai ke gafartawa ka gafarta mini gafara kuma daga wajenka warhamni kamun rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kuma Allah kai ne mai shinkai wannan ita ce addu'a babba wadda manzo Allah ya ga ma abokinsa ya ga ma masoyinsa abubakar siddiq ka ta allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan babbar addu'a ce babbar addu'a ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin amfanar da masoyinsa abubakar siddiku domin amfanar da dukkan al'ummar al'ummarsa gaba daya sai mu ɗauka mu rinka yi allahumma ighfir li allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la ghafiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim bai maimaita ta allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la ghafiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الرحمن ابن عمر الهبشي في كتاب النورين فينبغي الاكثار من هذا الدعاء في كل حين وفي آخر الصلوات أكدو شيخ مجددي yake cewa ɗaya da cikin manyan malamai a Sheikh Jamaluddin wato Muhammadu kenan Ibn Abdulrahman Ibn Umar Al-Habashi dan Ethiopia ne ya faɗa a littafin sa wanda aka ce ma nuraini an nuraini yace cikin wannan littafin ya kamata a yawaita wannan addu'ar da Abubakar Siddiq ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ta tabbata Bukhari da Muslim da Mujaddid ya tabbata mana cikin wannan littafin Abdul Ubadi yace ya kamata musulmai su yawaita wannan addu'a min hadha addu'a su yawaita wannan addu'a fi kulli ne a kowane lokaci wa fi akhir salawati akadu amma a ƙarshen salloli ya fi ƙarfi wato bayan ka kare sallah kai wannan addu'a to yafi haka cikin sallar ma kana iya wannan addu'a saboda ka wa'annan kowane lokaci kana iya wannan addu'ar kuma addu'a addu'a ce mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda kuka ji mujaddidi ya tabbatar a wannan guri wannan kuma sai kai mu hadisi na gaba wanda mujaddidi ke cewa wa min zalika ma jaa fi sayyi muslimin an saubana waton annahu sallallahu alaihi wa sallama kana idan sarafa min as-salati istaghfara salasan ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan hadisi ya tabbata cikin musulunci kuma hadisi ne wanda aka samo shi ta hannun wani daga cikin sabban da ake ce masa sauban sauban maulan nabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bararren bawa ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi saubana kuma ana masa alkunya da abu abdullahi ko kuma abu abdurrahman yana cikin ahalus sarra ya lizinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin zama gida da lokacin tafiya kina in manzo Allah yana gida yana tare da saubana idan manzo Allah zai fita to zai fita tare da saubana domin dan hidiman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sauban yana daga cikin wa'inda suka koma serious da zama ya zauna a Siriya bayan zamansa a nan Madina tare manzo Allah ba manzo Allah ya wafati ya koma Siriya yana da hadisai amma dai bai ruwaito hadisai da dama ba wato abin da malamai suka ce an run samu hadisi a wajen hadisi ɗari ɗaya da ishirin da eh, bakwai kuma ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hamsin da hudu kenan hijira tana shekara hamsin da hudu ya rasu ɗaya daga cikin manyan sabon manzo Allah ne domin kun ga gidan manzo Allah ke domin maula ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bararren bawa ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sauban a cikin sahihi muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salati idan ya gama sallah ina kammala sallah ya sallame istaghfara salatan zai yi istighfari sau uku ki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sun makala bayan ya karo na istighfar sai ki allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram ma'anarsa allahumma anta salam Allah kai ne zaman lafiya Allah kai ne kwanciyar hankali Allah kai ne natsuwar zuciya ya Allah kai ke kawo zaman lafiya Allah kai ke kawo kwanciyar hankali Allah kai ne ke zaunar da mutum lafiya duniya da lahira Allah duk wanda ya zauna lafiya saboda kai ne ya Allah duk wanda ya samu kwanciyar hankali a duniya to kai ne Allah kai ne a salam din gaba ɗaya. wa minka salam kuma zaman lafiya ma daga wajenka take fitowa in ka ga tashi hankali in ka ga wani abu to da ka samu zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya nan ba wanda ya sai kawo mana zaman lafiya in ba Allah ba tabarakta ya zalge lalewar wal ikram Allah ka girma ka yi albarka ya zal jalal ya mai girma wal ikrami da karramawa da girmamawa kai ke karrama wanda ka ga dama ka girmama wanda ka ga dama wanda ba babba ba sai Allah ya kawo shi yi zamshi ne babba to ya Allah kaga kaga babban zikiri ne wannan Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal kaga dukka kan ba ma Allah ka girmama Allah ka wa Allah saranda ka mika ma Allah kayansa ko shike da komi dama Allah Allah ka samu gani bayan ka istighfari haka manzo Allah yake da ya kare sallama cikin sallah da ya ce assalamu alaikum sai ka jira cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to da sauran wasu sai kuma akwai su wanda suka biyo wasu zikuran wanda za su biyo baya amma dai wannan shine farkon abin da manzo Allah ke farawa da ya sallame shine yake farawa wannan hadisin sauban kenan wanda yana cikin sahih muslim mala yake cewa har yanzu wa min zalika ma jaa fi sahih fi sahihaini an abi mas'udin al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayatani min akhir surati al-baqarati man qara'ahuma fi laylatin kafatahu wannan hadisin shi mana cikin bukhari kuma yana cikin muslim hadisin abi mas'udin al-ansari abu mas'udin al-ansari sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama malamai sunke ce sunansa uqba ibn sa'laba ibnu amrin asira ibnu asiratin ibnu atiya ibnu جدارة ابن أوف ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري أنا كي مسا البدري وسنتي أهل سياكي بدر ني wasu suka ce a gidansa ne a kusa ga badar shi yasa ake ce masa albadari amma bai badar ba ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan mahaifiyarsa ana ce mata Salma binta Amiri. kuma da shi aka yi ya halarci Aqaba wannan taron da aka taru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi sallama da mutanen Madina domin ɗauka alƙawarin za su taimaka manzo Allah ko da hijira yi ya taso daga Makka ya koma garin Madina to za su taimaka masa domin delegate mutanen Madina suka haɗa aka je aka zauna tare da manzo Allah a nan wajen Aqaba aka zauna aka tattauna aka yarjejeniya tare da manzo Allah sallallahu alaihi sallama to yana daga cikin wa'annan mutanen da aka zauna tare da shi tare da mutum saba'in dinnan don an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku to lokacin da suka zo mutum saba'in dinnan to yana daga cikin su kuma lokacin su mutum saba'in da suka zo aka yi wannan akaba to shi ne na karamin su don mutum mai madina ne shi yana cikin ƙanana wa'anda aka zo da su aka yi wannan zaman domin mutane eh, daban-daban ne zaka ga wani tun yana ɗan ƙaramin yaro to zaka same shi mai hankali ne shi yasa idan ana aikin jawa sai kaga an kaɗo shi ciki saboda mi saboda dutti ne to abu mas'ud na cikin su kaga su 70 shi ne dan karamin yaro amma aka dauko shi aka sawo shi cikin wannan aka zo aka yi zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ganin sa dottijo ne gashi karamin yaro aka zauna tare da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi biyar yarjejeniyar da aka yi kamin manzo Allah ya jira tun zaman Aqaba to yana da cikin wanda aka yi wannan bawan Allah Abu Mas'ud al-Ansari Uquba kenan Ibn Sa'laba ya rasu waton kamin shekara 40 gab da shekara 40 bata kai ba wasu ko suka ce a sai da ya kai shekara arba'in wato hijira manzo Allah tana shekara arba'in yin rasul wasu ma sun ce shekara arba'in da biyu wasu sun ce shekara arba'in da uku ce na malamai sun yi saɓani a shekarar rasuwarsa ko dai ka ce arba'in ko ƙasa ga arba'in ko arba'in da biyu ko arba'in da uku da an samu wannan amma dai malamai sun ce ya rasu a kufa wasu kuma suka ce ya rasu a garin madina to abu mas'udin al-ansari radiyallahu ta'ala anhu shehu mujaddadi ya kawo hadisin sa da ya tabbata cikin sahih muslim a cikin wannan littafin nasa na umdatul ubadi abinda shehu yake cewa wa min zalika ma jaa fi sayyain an abi mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu mas'ud yake cewa manzo Allah ya ce ayatani min akhir surati al-baqara ayoyi guda biyu wa'annan da ke ƙarshen suratul baqara man qara'ahuma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanci wa'annan ayoyin guda biyu amanar rasulu su ne a ƙarshen suratul baqara duk wanda ya karanci wa'annan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara to sun ishe shi da dare in zaka kwanta ka karanci su me ake nufi da sun ishe shi za su kare ka daga dukkan wasu shedanu za su kawo mahari za su kare ka ga dukkan wani bala'in da zai biyo ka yan fashi da makami ne su macizai ne su kunamu ne su waye duk wani mugun abun da ba a so za su kare ka saboda wannan tsari ne babban tsari duk wani makiyinka in kana karatun su zaka ci zaka yi maganin sa haka kuma wa'annan ayoyin guda biyu din in kana karatun su to Allah zai baka lada kamar ka tashi kai kiyamul laili. kamar da malamai suka faɗa ko baka tashi kai kiyamul laili ba Allah zai baka lada kamar kai kiyamul laili. kamar kai sallolin dare wa'annan dai rako'in sun ishe ka a wajen kare ka sun ishe ka a wajen ibada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim abi mas'ud ansari radiyallahu ta'ala anhu Allah ka ba mu ikon karantawa hadisin mu na gaba babban hadisi har yanzu dai kuma hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda mujaddadi yake cewa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu daga Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kenan wannan hadisi kamar yadda kuka jiya kowa ya san waye Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ɗaya ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya ne daga cikin alu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ammin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma surukin manzo Allah wanda ya auri diyar manzo Allah ta ciki Fadima kuma diyan tsiyansa duka daga Fadima wato jikokin manzo Allah gaba daya daga Fadima Ali bin Abi Talib sunansa Aliyu ابن أبي طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي أنا مسأل كنيا دا أبو الحسن كما دان أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكي أمي كنن بابا كينان كنن بابا منزون الله يحيفي شي كينان دا شي منزون الله توبا سيني tauba sai ne shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma surukin manzo Allah wanda ya auri diyar manzo Allah ana masa kuma alkunya har yanzu Aba Turab wata manzo Allah ake masa Abu Turab shi yasa ake ke masa Abu Turab uwarsa Fadima binta Asadin abina eh, Hashimin wa hiya awwalu hashimiyyatin walad hashimiyyan wannan mahaifiyar Ali bin Abi Talib wadda ake ce ma Fadima binta Asadin ibn Hashimi ita ce farkon Bahashimiya da ta haifi kuma Bahashimi yana da hadisai shi Ali bin Abi Talib kamar da malamai suka ambata hadisi ɗari biyar da tamanin da shida kuma da shi aka yi yakin badar kuma dukkan inda manzo Allah ya kada kafa a wajen jihadi tare da Aliyu aka ji Ali bin Abi Talib kuma ƴaƴansa su ruwaito hadisai da dama a wajen sa su Al-Hasan da su Hussein da su Muhammadu da su Fatima da su waye duk su ruwaito a wajen sa har da wasu manya manyan sahabbai irin su wato Umar irin su ah, ɗansa wato Abdullahi ɗan Umar irin su Abdullahi ibn Abbas irin su Al-Ahnafu duka su ruwaito hadisai a wajen sa kai Abu Ja'far ne tabarani yake cewa mutum ne wanda Ali bin Abi Talib mutum ne cikakken mutum wato mai kaurin jiki sannan kuma ba sakusa kuma jikinsa kamaman jiki ne kuma farin mutum ne kuma shine farko wanda ya musulunta kamar yadda muka sha faɗa a cikin matasa yara kenan shine farko wanda ya fara musulunta kuma shine manzo Allah yake cewa a wata rana anta minni bi manzilati haruna min musa kai a waje na kamar haruna kake da annabi musa haruna wazirin annabi musa ne kenan ali bin abi talib wazirin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma khalifa manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi shahada domin shi ma kashe shi an kai a daren juma'a radiyallahu ta'ala anhu alama shahada daren juma'a aka kashe shi kwana goma sha ɗaya ga watan ramadana wata ramadana na kwana goma sha ɗaya aka kashe shi shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara arba'in daidai a wannan lokaci aka kashe shi kuma daga wannan lokacin khalifofi manzo Allah suka kare daga kashe Ali bin Abi Talib daga nan suka kare kun ga Abubakar kun ga Umar kun ga Usman kun ga Ali bin Abi Talib daga nan shekara arba'in sai ya kare to daga nan kuma sai su Muawiya suka karba muna fata Allah subhanahu wataala ya ji kan Ali bin Abi Talib mujaddadi ya kawo hadisin Ali bin Abi Talib cikin wannan littafin nasa umdatul ubbadi ya ce wa min zalika daga cikin wannan akwai ma ja fi sahihaini aidan an aliyu كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنها إذا آويتما إلى فراشكما النبي صلى الله عليه وسلم يكي قام عائشة إذا كوكا جي وجم كنجيركو أو إذا أخذتما مضاجئكما ko idan za ku kwantawa kai a ke Fadima da kai Ali bin Abi Talib fa kabbira salatan ku kabbara su uku wa talatina talatin da uku wa hamada salatan wa talatina ku ce alhamdulillah talatin da uku wannan Fadima ce ta kai manzo Allah kara ta ce ya manzo Allah cikin bayan da ake samu a bani boya guda wadda za ta kama mai aikace aikace da ke gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kina son eh, in gwada in baki abin da yake wannan domin Ali bin Abi Talib ya turo ta yace ki je ki samu manzo Allah mana ki roke shi wannan tace to za ta je taje ta iske manzo Allah ta roke shi sai manzo Allah ce ko kuna son in baku abin da yake wannan suka ce me yace in za ku kwantawa ku yi wannan zikirin ya yi muku duk abin da za a baku ya yi muku a baku bawa mai muku hidima wannan shine babban abin da ke muku hidima ku fada bayan za ku kwantawa a bisa shimfidar ku ku yi kabbara su talatin da uku ku yi alhamdulillah so uku kawai Allahu akbar Allahu akbar 33 alhamdulillah alhamdulillah uku ko kuma Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar walillahi alhamdu so talatin da 33 shikenan ka kammala su ka hade su gaba daya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ake sun yi masa anan mujaddidi ya kawo nan ya kawo shi a matsayin ɗaya daga cikin manya-manya addu'o'i masu muhimmanci muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta wa'annan zikura tabbatattu ingantattu wanda mujaddadi ke kawo na cikin wannan littafin anan kuma malamai sun ce Ali bin Abi Talib sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dan jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ka abun da fi kyau a rinka ambatarsa da radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Allah ambace su radiyallahu anhu <coughs> Allah mai girma da ɗaukaka ya ambace su da cewa radiyallahu anhu a cikin alkur'ani haka su sabai wa junan su kake faɗa tabi'a haka suke faɗa musu sauraka sai suka ce eh, bai kamata a keɓance aliyu ba a ce masa karrama Allahu a shishe shi cikin wancan da Allah ya ambace su da kai don abin da Allah ya ambata ya fi abin da wani zai ambata karrama Allahu Allah bai ambace shi da karrama Allahu ba haka manzo Allah bai ambace shi da wannan ba sauraka a ce masa radiyallahu anhu ya fi kasancewarsa haka Qur'ani ya ambace su haka tabi'ai suka ambata su sauraka radiyallahu anhum shine babban ramzi ko kuma alama ta sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sabi manzo Allah da kace radiyallahu anhu to shine bai kamata a ce ma wani wanda ba sabi ba radiyallahu anhu bai kamata ba sannan kuma bai kamata wani wanda aka sami manzo Allah ba a ambace shi ba a ce mai radiyallahu anhu ba kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce mai sallallahu alaihi wasallam bai kamata manzo Allah ambace shi ba kace sallallahu alaihi wasallam ba haka bai kamata ambace sabi manzo Allah ba kace radiyallahu anhu ba haka bai kamata ambace Allah ba kace azza wa jalla ba ko subhanahu wa ta'ala mun san subhanahu wa ta'ala tsalki da daukaka ne manzo Allah yana da tsalki manzo Allah madaukaki ne amma baka ce manzo Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane nan saboda kowa yana da nashi matsayi Allah shi ke da subhanahu wa ta'ala manzo Allah shine sallallahu alaihi wasallama saura annabawa alaihi salatu wassalam su ko sabbai radiyallahu anhum ko ridwanullahi alaihim Allah ka samu gani wa min zalika ma jaa fi sahihayn aidan أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ ومسح بهما جسده وفي رواية فيهما أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أهد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب النار ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وفي وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات mujaddadi ya kawo mana wannan hadisi har yanzu shi kuma hadisi ne na abubakar wato aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato aisha binta abi bakar ne siddiqu habiba binta habibi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama masoyiyar manzon Allah diyar masoyin manzon Allah kuma ita ce ake cewa umma abdullahi tana da hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa Aisha bambancin tafifikonta da sauran matan duniya kamar yadda abincin nan mai tsada abincin nan mai kyau a hangen larabawa abincin da laraba suka fi kauna wanda ake kima as yadda wannan abincin ya fi sauran abinci haka Aisha ta fi sauran mata in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce manzo Allah ya rasu yana bisa kafahuwanta ita ce manzo Allah ya rasu yawunta na cikin yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce aka binne manzon Allah a ɗakinta sallallahu alaihi wa sallama Aisha kenan wadda wannan Aisha ta rasu hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara hamsin da bakwai kuma aka binne ta a baki a Allah jigan Aisha a wani sati da yarda Allah za mu ji a hadisin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha abinda muka karanta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yi muna a madadin mai wannan shirin wato Ibrahim Salihu Isa da kuma eh, injiniyan da yi kokarin sada ni da ku wato bashar aminu sabo ni da ni gabatar ke cewa wasu bi hana kallahu ma bi hamdika shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk qara'u amru zamanu in kusi mai daga ban sa yammaci na kuka ina sanewa fa amru zamanu in kusi mai daga ban sa kudu sina kuka ina sanewa fa amru zamanu in kusi mai daga ban sa arewa sina kuka ina sanewa fa amru zamanu in kusi mai da in kusi su koma cikin ruwa